na ce maka ko kamfaninka ne eh ka kafa kamfani kana ciniki manajanka barawo ne accountant naka barawo ne mai daukar mai aiki barawo ne mai gadi ka barawo ne eh? duka wanda ka sa abun nan kula da wannan wannan kasuwanci ka duka barayi ne ta yaya za ka samu amfanin wannan kamfani don Allah gaya min that was the first time da ya ce unfortunately gwamnatin nan ta cire subsidy a budget inda ta zai fara daga june wannan unfortunately din yana da zaton president muhammadu buhari tun yana kamfen ce zai cire subsidy to gaskiya wato Shuga muhammadu buhari ya narka kuɗi mai ɗimbin yawa a harkokin tsaro amma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba to na nemi deputy senate president aka yi mun munafanci ban samu ba na yarda da cewa haka ya fi mun alheri na zama leader an kore ne na yi chairman na committee an kore ne na zauna kai majalisar ma an kore ne na yi wata takwas amma duk ya zama mun alheri waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya umarci hukumar tsaro ta DSS su fice daga ofishin hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da ke ikoyi a jihar Lagos. Dakarun DSS ɗin sun yi wa ofishin EFCC dirar mikiya ne tare da hana ma'aikatan shiga ofishin su a ranar Talata. Wasu rahotanni na cewa har an ji karar harbin bindiga a yankin sai dai a wata sanarwar daga mai taimakawa shugaban ta fannin yada labarai tun da Rahman ya yi ya yi kira ga jami'an DSS su gauta barin ofishin. Sanarwar ta ce shugaban ƙasa ya ce idan akwai wata matsala tsakanin hukumomi bangarorin biyu ya kamata a sasanta cikin ruwan sanyi jami'an dss dai sun afka ofishin ne suna masu ikirarin cewa su ne suka mallaki ginin 'Yan majalisar wakilan Najeriya sun yaba wa yunkurin gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu na tabbatar da janye tallafin man fetur. Sun ɗauki matakin ne bayan gabatar da kudirin gaggawa da dan majalisa Jimo Olaji da ya yi a ta na Talata. Sakamakon haka ne majalisar ta nemi 'yan Najeriya da su yi hakuri tare da yi wa gwamnati addu'a game da matakin. A ranar Litinin ne dai a sa na rantsuwar kama aiki shugaba Bola Ahmad Tinubu ya ce tallafin man fetur ya kare yana mai cewa babu tanadin kuɗin a kasafin kuɗi na watanni shidan ƙarshe na shekara ta 2023. Tuni jawabin nasa dai ya janyo dogayen layuka a gidajen mai a faɗin ƙasar inda mutane ke rige-rigen sayan man. Kotun kwadago ta Najeriya ta zartar da hukuncin cewa matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka kan ƙungiyar malaman jami'a na ƙin biyan mambobinta da suka shiga yajin aiki albashi yana kan doka. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa shugaban kotun mai shari'a Benedict Kenyib ya bayyana hakan ne yayin da yake sanar da hukuncin inda ya ce gwamnatin tarayya tana da ikon rike albashin ma'aikata da suka shiga yajin aiki. Sai dai kuma a bangaren tsarin biyan albashi kotun ta zartar da cewa ya saba tsarin 'yancin cin rashin kai na jami'a a tilasta malamai shiga tsarin na biyan albashi na IPPIS saboda malaman suna da 'yancin zabar yadda za a biya su albashin su. A ranar goma sha hudu ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da da biyu ne dai asu ta shiga yajin aiki wanda ya kai wata takwas a kan neman kyautata yanayin albashi da inganta tsarin ilimin jami'a da dai sauran bukatu. Wani jigo kuma tsohon ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Bauchi Alhaji Sani Al'amin Muhammad ya shawarci shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu da ya binciki kashe-kashen da aka yi a zamanin gwamnatin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari domin sanin adadin 'yan Najeriya da aka kashe tare da biyan diyyar rayukansu. Alamin wanda ya bayar da wannan shawara a wata tattaunawa da manema labarai a Bauchi ya ce zubar da jinin 'yan Najeriya da basu je basu gani ba babban laifi ne da cin zarafin bil adama da ya zama dole a yi bincike. Alamin wanda ya taba zama shugaban kungiyar rusasshiyar jam'iyyar AD na kasa ya yi Allah wadai da matakan da tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasir Ahmad El Rufa'i da kuma tsohon shugaban hafsan sojin kasa janar Tukur Burutai suka yi a cewar su dukkanin su sun raina matakan shari'a Sabon gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya kori dukkanin jami'an gwamnati da tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya naɗa. Gwamna Abba ya fitar da doka ta musamman ne wadda ya bayyana korar duk wani da Ganduje ya yi wa naɗin siyasa musamman ma shugabannin hukumomin gwamnati da kamfanoni ya kuma rushe hukumomin gudanarwar dukkanin kamfanoni da cibiyoyi da manyan makarantu. Wannan umarni ya shafi duk wani naɗin da Ganduje ya yi na siyasa wadda ke da adadin lokacin sauka da waɗanda ma wa'adin saukar nasu bai yi ba. Abba dai ya umarci jami'an tsaro da su karɓe duk wasu kadarorin gwamnatin jihar Kano wadda aka sayar lokacin mulkin ganduje Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da kuwa, cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. kalaman da sabon shugaban kasa na najeriya asuwaju jubola ahmed tinubu ya yi a lokacin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasar najeriya yana ci gaba da tada kura a sassa daban-daban na najeriya kalaman da shi asuwaju jubola ahmed tinubu ya yi musamman akan batun cire tallafin man fetur kalamai ne da a yanzu haka talakawan da ke najeriya waɗanda suka zaɓe shi sun fara ji a jikinsu wajen ƙara hauhawan kayayyakin masarufi da kuma albarkatun man fetur a najeriya to a wasu gidajen mai da wannan shiri na turba ya kai ziyara a wannan rana da muke ciki rahotanni sun tabbatar da cewa ana sai da litan mai ne akan naira 540 zuwa 550 wasu gidajen mai ɗin ma 560 kwana biyu da zaben sabuwar gwamnatin asuwa Jubola ahmed tinubu kenan al'ummar najeriya suka fada a cikin wannan mawuyacin hali to shirin bai yi kasa a gwiwa ba mun ziyarci tsohon ministan albarkatun man fetur na najeriya a zamanin mulkin marigayi sani abacha wato alhaji umar dambo wanda ya fara mana bayani akan cewa ya kamata a yi wa al'ummar najeriya ma bayani ne akan asalin abin da ake nufi da cire tallafin man fetur ɗin ko kuma subsidi a turanci kafin duk wani mataki a ɗauke shi alhaji umar dambo ya tabbatar da cewa wannan gwamnati ta asuwaju bola ahmed tinubu akwai buƙatar ta sisa sisa kada a kai ta a baro tsohon ministan albarkatun man fetur na najeriya kenan a zamanin mulkin marigayi sani abacha alhaji umar dambo a wata ziyara da muka kai gidansa inda muka tattauna da shi dangane da batun matsalar man fetur da ake fuskanta a najeriya da kuma halin da al'ummar najeriya ke ciki ba kuma iya inda tattaunawar tamu ta kasance da shi ba kenan Shirin turbar demokuraɗiyya na wannan rana za mu iya cewa zai karkata ne kacokan kan batun matsalar man fetur ɗin da al'ummar Najeriya ke fuskanta. A ɗaya ɓangaren ma mun tuntuɓi ɗaya daga cikin masana akan harkokin man fetur a Najeriya da kuma iskan gas. Injiniya ya bagi Yusuf Sani wanda ya ce shi batun tura tallafin man fetur ma ba shi ne matsalar al'ummar Najeriya kaɗai ba. Ya ce ya zama wajibi a yaƙi cin hanci da rashawa. kamar yadda aka yi alkawari da gwamnatin da ta shuɗe ya ce gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari da ta gama shekarun ta takwas ta daɗe tana yekuwar batun cin hanci yaƙi da cin hanci da rashawa amma har ta gama al'ummar najeriya ba su gani a ƙasa ba ya ce kalaman da asuwaju bola ahmed tinubu ya yi shugaban ƙasa a wannan rana da aka tabbatar da shi a matsayin shugaban ƙasa kalamai ne da ya kamata a ce an saisaita su amma kuma ya ce duk da haka ba nan gizo ke sakar ba na farko eh. magana cin hajjin rashawa har yanzu ne kana har yanzu shi a ah, na ce maka ko kamfanin ka ne eh ka kafa kamfani kana ciniki manajanka barawo ne accountant naka barawo ne mai daukar mai aiki barawo ne mai gadi ka barawo ne eh duka wanda ka sa abun nan kula da wannan wannan kasuwanci ka duka barayi ne hmm. ta yaya za ka samu amfanin wannan kamfani don Allah ga yaman eh sai da ko kai ma barawa ne in ba haka ba za ka yi maganin su ai to kuma shine yasa nake cewa farkon abin da zan ba shawara shine yayi magani na satan da ake yi wanda an san da su ba wai ba sani bane ba ba wai cire tallafin mai da wani ba shine magani ba fa mm. wallahi ba zai maganin komai ba don ko nawa ne aka kawo Najeriya da za su sace ah, dubi kudin da aka ce muka ci bashi mm. trillion sabbin da wani a baki magana ko? eh? to ina ina ina ka gani a kasa ne? kudaden nan? eh? eh? wallahi ba wato idan najeriya ba ta dauki mataki na yaki wannan cin hajjin rashawa ba ba yadda za a yi mu samu cigaba a rayuwarmu a najeriya don ban ga wani asiri za ka yi ba hmm. ban sani ba ya za ka yi babu ka kawo kudi a gyara titi an sace ka kawo kudi a gina makarantu an sace ka kawo kudi a yi abubuwa da ya kamata a talaka ji dadi na samun aiki an sace to me wani wani me kike so ka yi duk shugaban da ya ce zai ba zai dauki mataki na cin hacin rashawa ba ya tsaye da shi ba to yana yana yana da eh, eh, eh, bata ma mutane lokaci ne sannan sannan shine ma na farko kuma shine na karshe wallahi ina gaya maka gaskiyar magana magana cewa ce na nan shine a ka dubi kasashe sauran kasashe mana kamar su da suka da aka cewa sun ci gaba ba wani abu bane doka na aiki in kai laifi za a hukunta ka ko kai waye ne ko a gidan kamar baka ba doka ba yake kana kana yaranka ya za su zama eh ba batun kudi ba fa ka kawo kudin duniyar da ma duka ba najeriya in dai barayin nan ne aka bar su suna tafiyar da ayyukan ayyukan najeriya wallahi ba za a yi tasiri ba a yi tasiri ba ba yadda za a yi kashe-kashen mutane za a dinga yi kawai yadda ake yi yanzu a sace mutane don talaka sun gaji suna gani kuna kuna kuna abubuwan ga dama da kudin su you aka ce ba ba mai dauka mataki ba gwamnati to ya kake so su yi eh sai su dauki mataki su ma a kansu yadda za su yi su samu rayuwarsu sha'an zan ba zan ba shi kenan cewa na farko ma in ya fara da gidan da da da man wannan oil and gas sector na Nigeria you wallahi ya magani in yi maganin satin da ake yi a wannan wannan bangare na arzikin kasar nan wallahi kamar ya gama magani na sauran sauran sauran bangare da suka rage duka to masani akan harkokin man fetur da iskan gas a Najeriya kenan injiniya ya bagi Yusuf Sani a yayin da shi ma muke tattaunawa da shi dangane da batun matsalar cire tallafin albarkatun man fetur a ɗaya bangaren kuwa mun tsinduma ɓangaren siyasa inda muka tuntuɓi shugaban jam'iyyar nan ta sdp a najeriya shehu musa gaban wanda shi kuma ya ce gwamnatin tsohon shugaban ƙasa buhari ce dai ta fara yekuwar batun cire tallafin man fetur sai a ɗauki lokaci ta ce ta cire tallafin man fetur zuwa lokaci kaɗan gwamnatin tsohon shugaban ƙasa buhari sai ta dawo da batun cire tallafin man fetur ɗin amma kuma a yanzu a yanda shi hasashensa ya nuna masa ya zama tamkar tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗora kura ne ya bar sabon shugaban ƙasa asuwaju bola ahmed tinubu da kwance ta well in ka ji bayaninsa ai ya fara unfortunately that was the first statement da ya ce unfortunately gwamnatin nan ta cire subsidy a budget inda ta zai fara daga june wannan unfortunately din yana zaton president muhammadu buhari tun yana kamfen ya ce zai cire subsidy tun kafin a zaɓe shi a kamfen ɗin sai ce zai cire subsidy tun yana kamfen ya ce subsidy sata ne zalunci ne shi ya yi kwamishina na petroleum na ƙasa babu wani abu subsidy shi da kansa ya faɗa sannan ya zo ya yi subsidin nan shekara takwas sannan da ya tashi zai tafi ya zo ya ɗora wannan sabon gwamnatin fitina muna eagles square ana rantsar da shi babu layin mai throughout daga safe har muka je wannan wajen amma yana maganan cewa wannan shugaban ƙasa a budget inda ya yi by june ya cire subsidy kafin mu bar eagle square duka gidajen mai sun rufe an fara samun problem na mai duk yadda baka yi tunani ka san cewa an sa masa problem daga ranar farko problem guda biyu na farko ya inheriting problem na security a nigeria wanda shi ya fi muni na biyu an kawo maganar subsidy wanda shi president buhari ya ji tsoron cirewa sannan ya yi ta ƙara kuɗin mai da ba taɓa gara ba a tarihin najeriya ya lalata mana ƙarfin kuɗinmu na ƙasa ya yi rugurgu da shi yau nara da dola tana wajen 760 da wani abu ya zo ya kawo canjin kuɗi an kwaci kuɗaɗen al'umma an kwaci kudaden mutum wanda doka ya hana buhari ya zo ya kwaci kudaden mutane ya sake canza design na kudi ya hana mutane kudin president basanjo ya canza kuɗi a najeriya wa ya san ya canza ba shi ba ba ya fara canza kuɗi ba yana soja da ya canza kuɗi ya talauta mutane ya sa mutane cikin bala'i wannan karon da zai canza ya sake sa mutane cikin bala'i Dan siyasa a Najeriya kuma shugaban jam'iyyar ta SDP da ke nan babban birnin tarayya Abuja kenan Alhaji Shehu Musa Gaban a yayin da shi ma muke tattaunawa da shi dangane da batun matsalar cire tallafin man fetur a najeriya wanda ya ce talakawan da suka zaɓi wannan gwamnati a yanzu haka sun fara ji a jikinsu ya ce wannan shine taki na farko da irin gwamnatin da aka zaɓa za ta yi wa al'ummar najeriya amma dai ya gargaɗi gwamnati ya ce ta shiga taitayinta daga batun cire tallafin man fetur a najeriya sai kuma batun tirka-tirkar da ke faruwa a zauren majalisar dattawa a makonni da suka gabata jam'iyyar apc ta ƙasa ta kulle kofa da kwamitin gudanarwarta inda suka tattauna akan batun wanda suka ga ya dace a yau shugabancin majalisar dattawan bangaren jam'iyyar ta apc sun zaɓo sanata goswi a fabio daga kudancin najeriya inda suke ganin cewa shi ya kamata jam'iyyar apc ko kuma 'ya'yan jam'iyyar apc su amince da shi amma kuma da dama daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta apc a halin da muke ciki yanzu sun yi wa uwar jam'iyyar bore inda suka nuna rashin amincewarsu suka ce su ma suna da 'yan takaran da ya kamata a ce sun fito takarar shugabancin majalisar dattawan kai daga cikin sanatocin da aka zaba a yanzu wasu daga cikin tuni sun nuna sha'awarsu ta shugabancin majalisar dattawan sanata ali indime yana ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawan da suka daɗe a cikin zauren majalisar dattawa amma ya ce shi ma a wancan lokaci ya nemi shugabancin majalisar dattawan amma kuma aka yi ta hantaransa da kuma wasu matsaloli ma da ya fuskanta a cikin zauren majalisar dattawan amma kuma ya ce wani hani ga Allah bai wane. a'a ni ban shigo wannan project don a ce za a bani komi ba ni Allah ya bani abin da na nema alhamdulillah alhamdulillah na gaya ma ni dan talaka ne na tashi a zaman dan talaka allah ya mun alfarma a yau da nake gaya ma muhammad ina da shekaru 64 ina da yara goma ina da jikoki goma sha tara kana gani nan ban taba kwana a asibiti kwana biyu ba ban taba karyewa ba ka gani nan to ni kuma musulmi ne ni kuma mai gode wa allah ne a cikin sanar da aka yi zaben da aka yi kwanan nan saba'in da shida sun faɗi kuma suna so amma allah bai ba su ni allah ya bani to gani nan me zan nema fiye da in gode wa allah ka gane to banda haka gwamnoni takwas masu ci sun nema su zo senate allah bai ba su ba a wayansu jihohin nan wayansu gwamnoni nan suna ganin kansu kamar karamin allah ne amma sun tsaye zaɓe mafi yawansu kuma da wanda ba su kai su ba tunda a state din ba wanda ya kai gwamna amma ba su ci ba allah kenan so ni duk abin da allah ya bani a cikin tafiyan san ce alhamdulillah amma abin nan position biyu wannan shine wanda ban samu ba senate president na tsaya sau biyu na nema allah bai bani ba kuma ni ina ganin haka ya fi alheri ina gani su abubuwan da suke faruwa wannan da ni senate president ne to da mun kai rana to na nemi deputy senate president aka yi mun munafanci ban samu ba na yarda da cewa haka ya fi mun alheri na zama leader an kore ne bayan shekara daya da wata shida na yi chairman na kwamiti an kore ne na zona kai majalisar ma an kore ne na yi wata takwas amma duk ya zama mun alheri zan baka example ko rana da aka yi shine mafi zafin ai tunda wata shida ba a bani daman in wakilci jama'a na ba wanda suka zaɓe ni amma alherinsa shine tun da nake ban taɓa samun kuɗi da wancan ba don an hana ni albasi an hana ni allowances sai na je kotu ba don wai ina ne za a bani kuɗi na ba ko kuma me don in gyara wannan rashin adalci da aka yi sai kotu ta ce a biya ni kuɗi na kuma a biya ni a cikin wata daya ni tun da nake a duniya ba ta wayar yarwacin kuɗi ba aka tara mu kuɗi aka bani a lokaci daya dan majalisar dattawa mai wakiltar shiyar bano ta kudu kenan sanata ali indime a yayin da abokin aikinmu muhammad adamu na zauren majalisar dattawa ke tattaunawa da shi dangane da irin tirka-tirka da ake da ya fuskanta a cikin zauren majalisar dattawa daga zauren majalisar dattawa sai kuma batun matsalar tsaro daga zauren majalisar dattawa sai kuma batun matsalar rashin tsaro da tsohuwar gwamnati ta tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ta baro al'ummar najeriya a ciki masana akan harkokin yau da kullun sun ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan irin bakar ukuba da al'ummar najeriya suka fuskanta a gwamnatin tsohon shugaban kasa muhammadu buhari musamman na shekaru takwas a yankin arewa maso yamma da kuma yankin arewa ta tsakiya da sauran yankunan najeriya idan muka yi bita al'ummomin da suka fito daga yankin arewa maso yammacin najeriya jihohi ne da suka hada da jihar sokoto da kuma jihar zamfara sai jihar katsina da jihar jigawa da jihar kano da uwa uba jihar kaduna yankuna ne da suka fuskanci matsalar 'yan bindiga wato masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa yankin arewa maso gabashin najeriya irin jihohin da suka hada adamawa da gombe da taraba har ma da uwa uba jihar borno da sauran jihohi yankuna ne da suke fuskantar hare-haren kungiyar boko haram wani bangare kuma na kungiyar nan ta iswap da sauransu yankin arewa ta tsakiya yankunan da suka hada da jihar benue da kuma jihar nasarawa sai jihar plateau da jihar neja yankuna ne da har yau har magajin gobe suke fama da rikice-rikicen da suka shafi rikicin manoma da kuma na makiyaya a kudancin najeriya akwai batun 'yan aware waɗanda suke neman ɓallewa daga najeriya su kafa ƙasa tasu ta daban waɗannan suna ɗaya daga cikin ƙalubalen da gwamnatin asuwa jubola ahmed tinubu za ta fuskanta kuma suna ɗaya daga cikin matsalolin da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ta baiwa asuwa jubola ahmed tinubu mun tuntuɓi masani akan harkokin tsaro kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullun alhaji sale mamun wanda ya ce bincike ya nuna cewa tsohuwar gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta kashe kuɗi da yawan ya kai fiye da naira tiriliyan goma sha hudu duk a ɓangaren tsaro amma har ta gama shekarunta takwas talakawan najeriya ba su gani a ƙasa ba to gaskiya wato shugaba muhammadu buhari ya narka kuɗi mai ɗimbin yawa a harkokin tsaro amma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba a ƙididdiga da ofishin kasafin kuɗi ya bayar ya kashe kuɗi tiriliyon goma sha hudu ya ba jami'an tsaro domin a wanzar da tsaro a ƙasar a najeriya yankin arewa maso gabas an samu sauƙin ababe amma ya ta'azzara a yankin arewa maso yamma da yankin arewa ta tsakiya don haka kaga gaba daya wato sai a ce tsaro ba a same shi don ko shi yankin arewa maso gabas din har yanzu 'yan boko haram suna nan da su suna nan suna su an dai dan raunana su kuma gaskiya babban abin da ya kamata a yi alkawarin da ya dauka zai tabbatar da tsaro a dukkan najeriya bai ce kawai boko haram ba duk inda ake ta'addanci zai magance to amma kash muhammadu buhari ya kasa cika wannan alkawarin nasa har yanzu zai bar gwamnati barwa bola ahmed tinubu larurar tsaro da ake fama da ita masani akan harkokin tsaro alhaji sale mamun a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da irin matsalar da gwamnatin tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ta baiwa shi wannan sabuwar gwamnati ta asuwaju bola ahmed tinubu musamman a bangaren tsaro yanzu kuma sai wasiƙan nan ta malam tinubu tare da ashiru sani bazanga malam tinubu ya ce dare dai yi mana dare dai a ah, to ana ganin cewar bako ya tafi ashe yana nan makala a bayan gari wata kilma yanzu ya yo gayya tun da gashi nan alamu sun nuna haka daga tafiyar ba a je ko ina ba tsananin sai ya ta'azzara matsalan sai ta nuna nata tunanin na rashin daɗi akwai tabbacin in ba a yi sa'a ba sai an ce gara ma jiya yau wanda kuma ka zance ya ta'azzara domin komai ya lalace mana mu dai manoma makiyaya a kanmu ne hidimar take matsalolin a cikin gidanmu yake tunda dai ai su wancan yankin ba su da wani abu makamancin yanayi na kunci irin namu yanzu fa mu an daina zumunci sannan kuma toshe uwar hanji ya kusa gagara dama dai yaya lafiyar giwa ana ganin wani lokacin akan ci sau biyu ko kuma sau ɗaya to sauran ƙiris jifan yara ya zamanto an kasa ɗayan ah to zancen nan ai ba ba'a ba ne kuma ba ƙage ba ne ba ma ƙarya ba ne tunanin nan da gaske ya isa mai hankali ya zamanto ya lissafi in ji malam tanau da za ku duba ranan da aka ce tsoho ya kama nasa ya yi furcin nan ya kuma faɗi matsalar da yake ganin shi zai gyara a wajen ɓangaren ruwan gudu daga nan hidimar ta fara tun daga wannan rana har ya zuwa haza yau kullum al'amura sai ƙara sama yunwa kuwa ba a sha mata rubutu da rubutu fa gara a nan rogo in ko an ƙi to ai shi kenan ga fili ga doki aje su kuwa man mu dai yanzu mun gane takaman doki ake koya mana mu yankin manoma makiyaya al'amuran nan sun tabbata ko shakka babu kunci da tsananin azaba ko wata wahala yanzu za ta bullo sabuwa ful kuma gau a leda in har ba a yi hatara ba kuma ba a tsaya aka lura aka gyara ba aka ba da hujjojin da ya kamata ba to mu dai mun baniya kuma lalle kam kowa sai ya ɗora hannu a ka ya fara nashi domin dai yanzu mu mun rigaya mun fara tun shekaran jiya ko ma a ce tsananin ya kai matsayin kukan ba a iya rerawa sai dai kurum muna nan muna jira mu ga yadda Allah zai mana amma kam ba ta sake zani ba inda wannan tahiyar da haka za a fara da haka za a yi ta to yankin manoma makiyaya Allah ya gyara tuwon makahu amma ku sani ta ƙare muku. karken wasikar malam tunau kenan a wannan rana huta lafiya wasikar malam tanau din kenan wanda ashiru sani bazanga ya karantu muku masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri a madadin shugaban wannan shiri mustapha ramalan injiniya balarabe muhammad bello ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo muku a madadinsu ni da na shirya shirin na kuma gabatar umar abubakar malali ke cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya